Amaryar da take zama a jihar Kano ta caccakawa mijinta wuka a ciki bayan zaman su na wata shida. Matar mai suna Fatima Musa ta caccakawa mijinta mai suna Sa'id Muhammad Husaini wuka a cikinsa mai ɗauke da guba kamar yadda majiyoyi sun tabbatar. Bisa binciken Dabo FM ta gano yanzu haka Sa'id Muhammad yana kwance a asibitin koyarwa na Aminu Kano, inda yake karɓan kulawa daga wajen likitoci a yanayin yanzu. A nasu ɓangaren 'yan uwan Fatima Musa sun halarci asibitin inda suka bayyana cewa 'yarsu ba za ta iya aikata wannan mummunan aiki. Sai dai Dabo FM ta binciko cewa wannan ne karo na uku Fatima Musa ta yi yunkurin hallaka mijinta a kasa da watanni shida da aurensu. Majoyin sun tabbatar da taɓa kama Fatima Musa da da niyyar hallaka Sa'ad da zuba masa guba, sai dai an tabbatar da Fatima tana shan kwayoyi masu gusar da hankali tun lokacin take 'yan matanci, inda kuma aka bayyana cewa ba auren dole aka yi wa Fatima ba. sai dai an tabbatar da babu wata cikakkiyar soyayya mai karfi dake tsakanin su yanzu haka fatima musa tana tare a hannun rundunar 'yan sandan jihar kano kamar yadda hausa lodin ta rawaito danna subscribe domin samun shirye shiryen mu